يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه يحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه يفجر أمامه أمامه يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر فإذا برق البصر وخسف القمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر كلا إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم بل الإنسان على نفسه بصيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين دقيقة دوة أكو الربيع الأول هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو قيد دريه هؤلاء أربعين دبيو الله تبارك وتعالى مشيروقين قيني من داسي موافقه الدنيا دلائر دم قلت كون ينفر تفسير سورة القيامة وتبيان بشرهم سورة ميلابار القيامة وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم Allah ta'ala ya ce la uqsimu bi yawmil qiyama ko saurara kina rantsuwa da rana alkiyama wato an rantse da ranar ita ce ranar ita kuma abun rantsewa a kai rantsuwan an rantse da ranar kuma aikin akan ranar wala uqsimu bin nafsil lawama ina rantsuwa da rai mai zargi ran mumini da ran kafiri mumini na zargin ransa ta na kafa ba ta yi abin da idace ba ga kaza ga kaza ga kaza ba ta yi daina ta hunkarta kafiri na tuhumtar ransa gobe kiyama da ta hana masa imani aya sabul insanu allan najma idama shin mutum ɗauka ike ba za mu iya tara ƙasusuwansa ba har yana tambaya man yuhu il izama wa hiya rami shin kafin a zo da ƙarshen da naman da fatar da komai Allah na da iko Allah ce bala tabbas na muna da cikakken iko ala an nutawwiya banana a kan mu daidaita ba kan yatsa ba albananu yatsan da ake dangwale da shi mana kan yatsan da kan yatsan zazanen da ke ciki duk ma da ikon da da ke bar ta kashi bar ta naman bar ta fatan har zanen Allah zai dawo da bal yuridul insanu yahjura duka wannan magana ba wai yana tuhumtan Allah bai da iko ba kawai wani abu ne a ransa Ka san mutum in akwai abu a ransa sai ka ga yana kakara wani abun da sai ya karanta hujja a kan kawai so yake ya kafirce wa abun da ke gaban kiyama yake so sai ba ta shi isa ake za ya za a yi yi yoyi za ma wasu yarami kawai abun da yake so ya zama ya musanta kashi aljama idan an mutu an mutu amma ya san kullana da iko yasalu yana ta tambaya tambaya ta ta'allufi ayyana yawmul qiyama wanne rana ne wannan rana na tashin alkiyama sai mal mas'ulu an haɗi alamin sa'i wannan dai su ne ayoyi guda shida ga yadda malam ya yi mana fassara su aya na farko ke laisat la ha huna nafiya wala za'ida wannan na ba wai mai korewa ce ba ce ban rantsa ba sai na rantsa ba ba wai kare ce ba irin wanda za a kara ta ba a kula da ma'ananta a'a wa innama aka biha ya zo da wannan la lil istiftahi don buɗe magana istifta ana buɗe magana da ita wal ihtimamu da bayar da himma bima ba'daha ta buɗe magana ne kuma abunda zai biyo baya duk da irin wannan la to babba ne za ga haƙiƙi da rantsuwa wal kasratil itiyami biha ma'al yamini kuma saboda yawan zuwa da ita za ka ga tare da rantsuwa take zuwa dan haka nan kawai ina rantsuwa ma'anan shi da ranar kiyama ya yamini wala yastagribu al-istiftahu biya. ba abu mamaki ne ba ba mamakin fara magana buɗe magana da irin wannan la wa illam kun fil asali mawdu'atul bil istiftahi ko da dai tun asali ba a sa ta ba don buɗewa shi kenan la kenan yanzu sai maganan abun aka rantsa da shi oh, na rantsuwa da ne samu bihi fi hadha al-mawdu aka rantsa da shi a wannan wurin huwa al samu alayhi shine abun da aka rantsa akai ya kenan eh kaga abun aka rantsa da kiyama kuma a kan tashi kiyama ko don abu ɗaya ne abun da aka rantse da kifin to shi ne abun da aka rantse a kansa eh, an rantse da abun kuma a kansa aka rantse an rantse da alkiyama kuma a kan alkiyama aiki sai Allah sallallahu alaihi wa subhanahu wa ta'ala wa huwa al wanda shine fatin alkiyama al-maut ba al-maut kafi bayan mutuwa babban magana babban tashin hankali kin an tashi to ta fashi da an yi bincike Don an yi bincike za a rabu biyu wasu za su yi murna da binciken don ba su gaskiya ne wasu za su tsoron babu gaskiya wannan abu ne mutum da ya kamata ya kwana da shi ya kafi da shi ya wuni da shi ya rayu da shi dukkan komai in an yi an gama an ka in an mutu za a sa fito lissafin kafa ya zama lamarin da inda musu na da hankali zai da malamari a dawo a yi da a yi bincike sai gabas kaga ko jarraba kake irin wancan kana karatu irin wancan a yi karatu a yi karatu a yi sarke-sarke a yi sarke-sarke kace kai wawa ne zai dariya zai ce mm, ranar jarraba akwai matsala a wurin nan don ran aka juya aka ce karamar makaranta wata uku sun ƙare tafa-tafai sun biyo baya bayan su jarrabawa to asiri zai koro bil'imtihan ya kuramul mar'u au yuhan duniya ma kenan ta jarrabawa ne ake darajanta mutum ko a tsinkar shi abu kana ganin ana ganin ka sani aka ce me yi kaza aka wa gari ba ka sani ba aikuwa ka tsinci Kan tozar ka tokon da ta duniya tozar ka da wata wattar bayan tozar ka akwai ladabi ma ta zage bayan ladabi ne tsanani sai bai rabbi salli wa qiyamun nasi min quburihim da sake mutane daga kaburbura duk lokacin da ka shiga tsan makabarta ka ga nan cikin ciki da ɗan mai ciki ga ƙafo ga makaici ga wani yanzu nan nan da za a kan ban da wannan akwai wasu a kafa sannan an yi shekaru ana mutuwa dubban aka yi ana mutuwa za a zo a haɗu gaba ɗaya kai za mu ga wurin nan da za a tara yanzu ni ma zan zo sai za ka zo shi ma zai zo ita ma za ta zo sai ma za ta zo kowa sai an masa magana ta kowa kayansa a haɗe shi ana sane da shi ga tashi na in ka duba alarai kusan mu'uzamin yawan su kwana da takarda shigowa gari ko iya naku kaɗe a cire na saudiya iya naku kaɗai ka ka dubbanni ne kwanan kwana da takarda wannan kawai alamata su biya to ai haka san malahiyar zamu ko kullu insanin aljanna huta'ila kana ta harkar yadda kafan in za ka ja yakin hajjin nan ka yi ma kundi a rubuta hunan ka menene ɗinka waye illa ba ayyukan kasi amma dai an yi za a ɗan duba su ɗan bayani, kana da lafiya ka yi allura, kaza ka yi menene kaza ka yi gudulo kaza ga jihar ku ga daukar gamman ɗin ka gama go ku ɗin a ciki kana tafiya da kundin ka wannan kundin in ya fata ya fafa nisa na duniyan ba wanda na ya bai bata amma ko na duniyan kana makal makal da ke ka kwana da ke ka tashi da ke yana bata sai rubutu kaje ma ai ma jan emergency dan ka shiga matsala hai mutumin in ka ji aikin hajji kan san sai zai a rike hajji yana cikin hankalin ka dinga ɗaukan ilimi tun daga fitara, har ka je tun kana kwatanta ya yi kama da tafin alkiyama sai dai yar karama ce babbar na ta tashin hankali na ta za a tattaho daga kaburbura kuma in an tashi tashin hankalin farko magana hisabi ta ilaha illallah a dawo da abin da mutum ya kyam hatsari ba irin mu masu shekaru da yawa Allah koma dai kanana kuna da su za a keɓe ba ba hawa ne ba karatun amma kaga mu masu kado mai yawa kai mana du'a'i shekarun sun tafi tafi ne ka malam tun lokacin da aka ɗan gane ga shi ina cikin cikin kuma abun da ba a gane ba ma ba ya fi abun da aka gane yawa banda kafin mai kafin hankali thumma wuqufuhum yantadiruna ma yuhqabu bihim ar-rabb alayhi nan za a tsaya a yi zugun zugun ba fa a ce maka za ka zo lokaci guda a yi gama ba yau ka zo dukkin zuciyar mu a duniya kana zuwa an kaza salamu alaikum salamu alaikum ina wani yi kaza kaza kaza sai au sai fa kace da bukata in an ce ka jira ka koma ka zauna kana waje-waje kana kallon agogo Allah ya kai mu gobe kiyama wa za ka yi wa magana wa za ka yi wa tsirrai sannan an an yi hisabin ne za a ba ka har da kake hawa isan musifa dai ana ciki shuru kake ji kowa hankalinsa ya zo jikinsa ɗa ƙarami na kuka balle uwarsa balle uban kun ban kufuhun yantaziruna na mayo ma ya haƙoƙo bihimur rabbu mai ubangiji zai yi me zai hukunta a kan aya ta biyu Allah ke wala uqsimu bin nafsil lawwama وهي جميع النفوس وانا دكا من رايقا فينا رمقوا نفو الخيرة والفاجرة سيئة دوامة انا سوى ان رايقا ما تزيدي لكثرة تلوونها وتنتجها سوى ديون زرقا زرقا تقوكما تقلق لنهو ita ba ta nan ita ba ta can yawan talawwaninta wannan keluwanta kaga yanzu kana tsaye kana sallah ka tun ka kasuwa kana tsaye kana sallah duk yanzu ka inda kake bacci kana tsaye kana sallah sai ga ka tafi yawo wani wuri wanda a lokacin da ka tsaya ko samu ne a ce zuciyar ranka na kan ka'aba can tunaninka kana tunanin gaban Allah ka ka tarahu fa in lam takun tarahu idan ka sai ka sai yanzu nan kafin in ajima ta sulle ka sake dawo da ita kana tunanin yadda za ka yi sai tunta da kama kana kokarin dabburin karatun ita ta sulle sai mutum ya yi sallah da gida to kaga kana da yawan talawuni ta mumini yana tukuna duniya da lahira tana yawan walan keluwa wawal wawal wawal wawal wa adama subukiha ala halatin min awaliha da rikin tsayuwanta a kan wani hali daga cikin halayenta Wani annaha inda almauti ta lomo sahibaha kuma mutuwa in ya za ka fara zargin mai ita kai ne baka sani ba kai ne za mu shiga hadari kai nan ba a ba kai nan ba a yi kaza ba kai ne da tsiya alama fa'alar an ga mun aikata kaza an ga mun aikata kaza da nan ya zo mu fi kaza mu shiga bal nafsul mu'mini rin mu'min rin mu'mini talumu sahibaha ana zargin mai ita fi jiya ala ma hasala minhu kan abubuwan da suka faru daga gare shi min tafai na ce hala an ɗau shekaru ba a yi abin da ija ce ba aiki ɗaya ne muke ka fama da shi ko ba ma suka ce ne ba mu ana samna wannan ta da mun rasa ma ya ne za a yi aiki da me ike da suna kyauta Allah ya bayar in wannan sallan shaitan ya damar mala mana ga wata dama ya buɗe mana mu dinga nafila za a ɗaiɗi nafilan a cikata da waccan malam nafilan ba ta yi wa ko kuma mun yi ko yi haƙuri ina jifan ku da laifina sun na ganin kila kamata muna da yawa da muka kafa yin sauran masu yi sai ke haƙuri amma na zama fa'in mun fi yawa yau a ce maka ka duba ga wata gara ƙafa kafin ka yi sallah a zahar akwai fila ko da raka biyu bayan ka yi ta nafila raka biyu take in an haɗa kana da sallah biyu kenan ta yi farilla in an samu matsala ma a farilla a fila nan fila ta yi sai a haɗa ka fita to malam ya kasance. mun dogara farillar ne tsura la'asar ana zuwa a yi kafin ko da rasa a kudu ka zo ka yi la'asar ɗin kaga ke nuna ko ta yi ko ta zaɓin kai a dai ɗan biyu na sun yi in kai a duka sun yi ka zo magariba ta ana yi kafin isa ana taɓawa bayan ta a taɓa sannan ka tafi gida ya ce ya wanda kiyamun laili nan in an yi kiyamun laili wani abu mai kama da kamar a duniya in an je wani wuri za a taho da wuri ga ana zagaya da wasu sai ka kuna tsaye da mutum an kira shi wani ya zaya wuce da shi kuna tsaye wancan an zo an kira shi an wuce da shi wancan an kira shi an wuce da shi wancan an zo an wuce da kayansa to mai kiyamun laili haka za a zo cikin jama'a sai a wuce da shi annabi ce kun ga ku dinga sallah da daddare ainihin mutane na basi, sai ku shiga aljanna lafiya lafiya sai a sulala a kewaya da mutum kafin a kan shari'a ne amma wannan ma za a rufa mutum a fi ba wata tambaya kawai zai wuce Ya laili nan tsakani da allah ya yi wuya ko kuma mun kafa ko dai na kasa yi amma ina ga muna da yawa ba ne kare ba ne ba filin dai kan dai horo tun da duniyar nan kundan kunyar duniya da kunyar lahira kullum kai kenan kana karanta mutane falala kaza ana karanta mutane falala kaza ka je gida yaƙewa cikin kinu sun yawa hayyata har ko ina za ta ta hayyata ta gida hayyata ta makota hayyata ta yaya jaraba ta wajen mu'amala wane ne a gari ga sunan zai karfa maya za ka yi sai ka yi sallah ta kare da sautai ka yi sallah ta munti talatin ka yi mitin na awa ɗaya wannan na ribar muna zuwa masallaci kamar ba wurin mun zo nema ne wurin Allah ba kamar neman mu nan muna nema ne a tsakanin mu wanda ko kowa ya zo ne kawai gaba ki da bukatan sauran Allah yanzu lalura mu karatu mu kara juna mu ilimi in an jima kowa da abin da kawo shi hasali ba karatun ne kawo ba Allah ta kawo amma ba mu ci yi kan Allah malan rai za a samu abun nan tun daga yanzu mutum ya fara garin kafin ya tsallaka ya inda zai je ya fara ganin matsalar shi dai mutum na da hankali ce mu hmm, wallahi akwai matsala alama hasala ne to min tafariqi aw takasirin fi haqqin min al-huquqi ko gazawa daga wani haƙƙi daga cikin haƙƙoƙi ka yi wa kanka adalci in yi wa kaina adalci akwai haƙoƙin da ke kaina akwai haƙoƙin da ke kanka akwai haƙoƙin da ke kanmu addini nan namu na da haƙi iyayenmu na da haƙi ƴaƴanmu ma na da haƙi matanmu ma na da haƙi manzon Allah na da haƙƙi dole mu ba wa kowanne mai haƙi haƙinsa ɗan mu na da haƙƙi mun ji jikinmu ma na da haƙƙi to amma wannan haƙoƙi ya bayan wata ya fitar da su ya riga bai da ma tsarin tafiyar da abin da dole kowanne ka ba shi haƙƙinsa in ka gaza ma yau da ma ka fara ba da ba ka san wurin haƙoƙin haƙƙin da aka sani haƙƙin iyaye sai mata su suna kwasan haƙƙin su haƙƙin mata ƴaƴan sai mowa muna da haƙƙi uban ita ni mana da haƙƙi akan ƴaƴa subhanallah kun bar banyan Allah na da haƙƙi manzon Allah na da haƙƙi a ka. wannan addinin da kake cin gajiyarsa yana da haƙƙi a kan ka ba wa duk mai haƙƙi haƙƙinsa wannan kuma kai za ka je ka nemi abun abunka littattafan fiƙihu duka an yi bayanin dukkan komai kin ma ta ƙi tsayawa ka san su za a tambaye ka wanda kwanda ma ka san su tun lokaci bai gushe ba a sadda kai kana fagen sani ko da baka san su ba amma kana filin sani la Allah inda uzuri za ka zama cikin wanda za a uzuri shi hakkin min haƙoƙi aw jahalat sagala ala mutum na ruwa da zama za sai ka sagala a ina kake kai ta harkoki kai ta harkoki sai lokacin da za a gama ka fuskanci addaballe ka ce ta ma man ko saboda ne aka halice ka kuma wannan abun ma da suke fama a kansa kusan fudulu ne la yusminu wala yughni min juru bai amfanan ka a duniya bai amfanan ka a lahira ce ka ɓata lokaci a kan fatila mulki ba in ba ta a ba awa kaza wannan lokacin ya tafi a banza kamar yadda malamai su kai magana irin su haka basar a ga daren nan daren nan mun shiga daren asabar wannan daren daga yau ba zai dawo ba yana jira jama'a jama'a ku yi abin da zan muku shaida gobe kiyama idan gari ya waye na tafi ba zan dawo ba mu haɗu gobe kiyama ya zan baka ajiye abin ni fa zan maka shaida na akan abin da ka kasa su kenan masu kuma suka ce dare ba kwanta ne ka karrama bakonka in ka karrama bakonka to zai kafi yana ba da labari wane na kwarai ne idan ka tozarta bakonka zai tafi ishe ina ba da rashe wane bai da mutum to haka daren malam dare nawa ya wuce wanda ba mu yi masa komai ba kai ba mu san ma mai ake ciki ba amma da asarar nan ma za ta tsaya daga yau da ai ba ba haka ba na baya ya wuce ina ma a fara gyarawa daga yau daren nan kai masa ajiyar da zai baka sanya mai kyau ba kwanan naka na yau kai masa abun nan haka wani gobe shi ma ina shiga yana sai jama'an musulmai ya al'ummar annabi gaba ɗaya Ko tsaya ko gyara daga yau in dare ya faɗo ba zan dawo ba sai dai mu haɗu gobe kiyama zan muku shaida da abin da kuka yi a cikina Ya ku daren nan yanzu babu inda za ka shiga inda ba ya haɗe duniya maganan ka ɓoye a wani lungu ma bai taso ba duk inda kake in ka haɗa ne kun shiga ƙarƙashin ƙasa a daga kusa? sai kuma zai maka sai da yau ka shiga karkashin kafa kuma da ka shiga karkashin kafan ga abun da kai banda Allah yana sane banda Allah yana gani wannan ɗaya ya isa mutum ya rasa inda zai kwana ba ko ne abu ne ya rasa inda zai kwana ba ka kira ka ka kai aiki in kai ka gafala ka ne Allah gafara Allah na yi asaran kawa kaza na yi asaran munci kaza ina dariya da abokai na'am to malam babu abin da za a yi abu ɗaya ne iyayenmu yanke maganar da kalma ɗaya shi ne suka ce idan kunne ya ji to gangan jiki in yana so ya tsira muka ji mu manta saboda ba mu ɗauki abin da muhimmanci yau da za a ce muna karatun nan a ce kai ta kwashe an sa dokar ta kwashe ta ce za mu sanar da junanmu ana iya wucewa a ce yi ina an kashe mutane a wuri ta ba, yanzu dawo wuce ne a wuri ta ba cikin mu nan ba mai fita ce ko mulkin jan mu nan Allah ya ce su akwai sama tsoro sai dai gyaran Allah to amma wancan zuwa lahirar da ba mu ɗauke shi da muhimmanci ba sai mu ce wai mun rasa yadda za mu yi shin ba mun ji ba mun gane kana da haƙƙi ka tambaya ban gane ba sai da ban gane da ra'ayi to mun gane akwai mai shakka a cikin mu a warware masa shakkan babu shugaban tafiyar shi da ina jin tsoro gashi an yafe masa da ya gabata na laifukan fa'in an yafe masa yana da jarantin abin da zai taso kuma zai taso to yana tsayawa da daddare har ta kusa kumbura har ta kusa to tun daga annabi mutsali ma magana sahabbai sai mu ci lokaci da yawa mutsali magana sahabbai maza sahabbai mata yan gidansu su wane ne tun mu kyale su kai mu ce to kawai harkar nan dai in muna tashi mai aiki mu tashi don kuma Allah ya kaddaro ba mu ba mu da rabo ne ya Allah ka karkato da mu ka zama muna da rabo amma kan ta aiki ma shi mun ka zama ta amsa ba wannan ba fa jama'a bainal ikfami jahifa Allah ya hada tsakanin rantsewa bil jaza'i wa alal jaza'i ya rantse da fakayya a kan fakayya wa bayyana mustahiqil jaba'i ya yi bayanin wanda ita cancanci wannan fakayyar aya ta uku zuwa ta hudu kuma akbara مع هذا أن بعض المعاندين يكذبون بيوم القيامة sannan Allah baraka wa ta'ala ya ba mu labari ba hada duk da wannan rantsuwa da yi duk da hatsarin da rai za ta shiga wasu daga cikin masu saurin kai ko ne mu'amidina yukazzibu na biyawmal qiyama suna karyata wannan rana ranan wannan tsayuwa فقال أيحسب الإنسان ألا نجمع إثمه متن tambani yake ba za mu iya tattara kafofuwansa ba ba dalmau كما قال في الآية الأخرى قال من يهي العظام وهي ربي رضي حتى أن تفيد في وانين زرايا كتيبا يا مرمسي أنت هكا إذا ما كبرت تكوك تنصب ولا إذن شيء لقطة كثيرة كم ما ظن الله يمر مشيكتي في من يحيي العظام وهي رمي يا رسول الله kira da ya ce ya rasulullahi ya muhammad annabi sai yi hoyi ya an a awwala marra wanda yi kirkiri wannan kashin tun farko babu shi daga baya ya murmusantar da shi yana da ikon kuma daga nan abin da kake gudun ya yi sami jere kai fassaba ada min jahalihi nan ya yi mamaki ko kuma ya nesa ta ya karyata raya ƙashi bayan mutuwa saboda jahilcinsa wa udwanihi da ta'addancinsa da ta'addanci udwanihi kad qudrat Allah da mutum cikon Allah ala khalqi izamihi kan halitta kashin sa allati hiya imadul badani فرد عليه بقوله الا يا ميدا ما صدفت انسا بلا اي كبت الله غير يا شكي قادرين منا دئيكو على ان نسوي بنانا حركن يا بي اي اطراف اصابه بيشن يا قنفا واذا مهدك الشنف واذا مهو وذلك mutaltimun li khalqi jami'i ajza'il badani wanda ya dawo da hadda zanen yatsa yana da ikon dawo da gaba cikin jiki da kida wujidat al-anamilu tin aka samu yatsu wal bananu da zanen faqad tammat khilqatul jasad halitta jiki ya kammala aya hamsin da shida walaisa inkarahu liqudrati Allah ta'ala kufuran bid-dalil ala zalika musantawan wannan kafiri ga ikon Allah subhanahu wa ta'ala ba ta kasance shi kufuran bid-dalil rasa hujja bane ba oh ya san hujja ad ala zalika innama waƙa'a zalika minhu wannan ya faru ne daga gare shi li anna iradatahu wa qaddahu takriba saboda nufin sa manufan sa ainihin ya karya kan dan haka yazo da shubuhar da zai zuwa da ita bima amamahu min da'u wal fujur shi aka ce fujur ya fujura al kadibu kenan ma'a ta'ammudi mutai kariya daga gaskiya kuma ka tara ƙahawalar kiyama daga nan Allah ya ambato mana matsayin da za a shiga na alkiyama halin da al'umma za su samu kansu a ran nan Allah ke fai za bari kalbaho lokacin da ido ta kifta. ta idan mutum ya ga abin tsoro ido zai kifta. fa wa khasafa al wannan wata ta shafe hasken sai koma duhu tunda ko babu wata ba sauraro wa jumi'a shamsu wal qamar aka hada rana da wata bi rana ran nan muke magana wasu masu tsiyashi suna cewa rana ta ninka duniya sau ɗari da sakin wannan duniya amma bincike duk abu ne daga nesa duk abun da aka faɗi a kan rana kanke-kanke ne kamin ka duniyar nan sau ɗari da sassin kamar da ke min muktasar min hajjal ɗari da sassin da wani abu girmanta to yaya wata aka tara su aka jefa su a cikin jahannama suka ɓata a wani kwanan subhanahu wa ta'ala kaga magana za ta kai jahannama ta yi yawa ta yi yawa ko da a ce maka irin duniyar nan ramin da za a wuri da duniyar nan taɓa ta yi babba a ce wata rijiya ce da za a jefa wannan duniya a cikin samun duniyar nan ka kalli kokon sawa'un suran zo geography ko ka kalli fatin ka gudu ka gudu awa kana gudu a ce maka baka fita Najeriya ba kuni amma afirka ce nan yaya asiya yaya yaya ina yaya ina yau to duka duniyan da baki da rana ta ninka ta sau ɗari da cikin da wani abu to zan a ɗauke ranar nan saboda akwai masu bautanta da wancan watan a tara ƙwallayen nan wuri guda ɗaya a zuba su a cikin jahannama kila in za ka neme su ma sai ka yi faman wahalar nema kafin ka fahimta inda suke wani ɗan lungo za a je ba sauran fili gaba ɗaya na ɗan adam ne kuma Allah ya rantse ya face rantsewa ita sai ya cika ta a dubi tun yayin da ake halitta ko zamanin adamu halitta ake mutuwa ake halitta ake mutuwa ake magana ake wa mutane wannan ya toshe kunnensa wannan ya yi kiyarsa ya mutu wancan na cin ganiyarsa ya karye wannan ya taho da ce duk da ba su iya bai sa su kasale shi yanzu shi zai kai labari wannan ya zauna ya tara ƙarfinsa kawai shi ya kawar da kiran annabi muhammadu wancan ya tara sa sai an tsina karatun ƙur'ani wannan ƙur'ani shi kan janyo fitina wannan ya tsaya ya zaƙe ka ba hmm, gaskiya ne sai ta ka ce a mutum dogo ɗaya ɗaya ne ya za shi a can ba duka za a tsara za ka yi wata ce to ya ina za a zuba su ai sun yawa jahannama rana da wata za a zuba su a ciki wannan saboda su aka yi ake gani aka san kasa sun ninka duniya nunkin da ba a san adadinsa ba sai Allah to amma ka za a wurga su su bata wani ɗan rani a ciki Ya yi ka ta ce wa ma qaddarna Allah haqqa qadarihi ba mu ba wa Allah sa ba Allah da ya halitti jahannama nan wata ran sai mutum ya rantsa da shi a kan ƙarya shi ce maka wallahi tallahi ba na nan kawai ina nan saboda tsabar jara'a sai haka Allah ce ce hmm, wanda ya rantsa da ni a kan ƙarya bai yi ba ne ingan kafin wane ne Allah ba ka rantsuwa kan ƙarya kun da aka ce kan da dai ka rantsa kan ƙarya me ya mutuwa ce to ka mutu don da za ka shiga sai ya fi mutuwa haɗari ya ƙolul insanu mutum yakan ce yau ma idin karan nan an ta da ƙiyama ga yadda ya ga abun da yake ganin sa kaza an kare sama taurari tabbabu sama na tarwatsowa halittun can na yiwa kafa na can na zuwa na can na zuwa za a fara cewa ainal mafar ina za mu gudu ina ne wurin gudu wallahi amma kalla la wazar babu wani wurin da za a gudu har Allah zai turo a yi bayan kai sai wanda yake ganin zai iya gudu Kun dafa a fara yi sati ya fita yana za ka yi ɗan ko ƙasa dole sai dai a ba da kai kowa mu yi tanadi daga nan shi sa ana ke ta badiru bil a'mali salihat kun ga ku yi maza-maza da kyawawan ayyuka tun kafin abubuwa su jawalwale da ɗan haura yanzu duk fitinar da kake gani da saura ba ta kulle ba sai ka kulle kanka da gangar akwai sauran lokacin ibada ila rabbika yawma idinil mustaqa ila rabbika zuwa wurin ka ne yau mai idin nan ne wurin tsayawa dole kawai sai wurin Allah la manja min Allah illa ilayhi yunabba'ul insan ana bawa mutum labari rannan bima qaddama abubuwan da ya aikata da abubuwan da ya jinkirta bai yi ba abinda duk yayi na alheri da kishiyarsa za a faɗa masa sunai abinda bai yi ba za a faɗa masa komai to ga rana ga wata ko ga subhanallah ga wuni ga dare ka tura ma mala'iku masu rubutu a tsakaninka ka tura ƙasa mai ɗaukan hotonka wannan kusurkanta kanta wani sikiriti ne na Allah duk inda mu ɗauki ne daɗi ka zauna kai na shida ƙasar na shida Ya shigan ka masallacin nan yanzu kai ka manta amma ita ƙasar ba ta manta ba inda za a neme ta bayani za ta bayani za ta ba da bayani yau ma idan ku haddasa akhbaraha iya yawan shigan ka hotel iya yawan halartar ka gidan kallo iya yawan halartar ka duk inda ka halarta iya yawan zuwan ka yana nan a aje za a dawo maka da ke kar ka gani ga ka tana dariya ga ka tana kafa ai muna kallon sai a nuna maka shugaban ya mutu shekara talatin da ta wuce yanzu ga kamar yanzu ke ne ga shi na magana na dariya na shiga na fita ya gode aiki ya hauri kaza ya kafa da wancan ya yi menene ga wannan ikon Allah wannan yana nuna maka to duk abin da kai in za ka yi musu haka za a dawo da wannan kyamarar wanda ta da ta san ba irin na duniya ba wani wuri zai iya tsinkewa ana iya jone-jone wancan gasu a tsarar ne ba Allah ka taimake mu Allah ka tafarkar da zukatan mu kafin mu mutu bal balil insanu ala nafsihi basira bal bai wannan magana duka al insanu basirun ala nafsihi ran dan tana da basira mutum ba kallon abin da yake ana ce al insan da ala nafsihi ai ala jahar eh, insan ya zama aini ai ga abubuwan mutum basiratun ala nafsihi amma dai ma'ana kawai al insan din nan basira mubalaga ne yasa aka sa kawo ولو ألقى معاذيرة كودا يا بعد عذري فاولين ترطر قشبة جاء آيوين جاء بيان جماله آيات تبقى يزوى تقوما أي فإذا كانت القيامة إذا القيامة تطيع بركة الأبصار إذا زي hauli saboda tashin hankalin da ya gani alhabi wa shakhafa salata tsarafo zai yi durudurun da ba zai kyanta ba ba gani koma ya karfa a kaki sassan bakar da dukan dukan ta ba ta ta buɗe idan na a kanka da kanka za ka ji tsoro to haka إذا mutum zai ga tasin hankali ya لا إله إلا الله كما قال تعالى إنما يؤخرهم ليوم تسخص فيه الأبصار وإن كافري وإن تبارك وتعالى نازل في الكامل su wa'annan munafukai Allah na ta musu ne wa'annan masu saurin kai mutum ya banza da addini ya biris da addini ya biris da maganan annabi Muhammadu ya biris da maganan alkur'ani ya biris da littafin Allah ke kale su mutu kaman ka mutu ya rasulullah jinkirta musu mutu liyomi don wata rana maka gani ka abin da ake da kwanar da ake wannan zinace zinace da ake da aka kore dingi a su gaba da wannan zinace zinace a su gaba da wannan kasa kasa a su gaba da wannan kaza kai kawai an da abin ma wani abin wasa ya ake Allah ya kyale ake haka ana kashe mata ana kashe mata ana kashe menene ta kai a sawa gari wuta a zangaye su duk wanda ya fito a kwaje kuma garin nan suna biyan haraji suna mene ne suna ajin wannan abun nan jama'a na kallo kai komai an ta cikin gari kawai wancan ta Allah sai in kuka kwaso jiki daga ƙauyen nan kuka shigo gari wani tasko ya sake samun ku ko na sama inda za ku wurga kan ku kwammace kwandama ku tafi can wajen wa'in kafin kuna ga Allah ya ƙara ko Allah bai sani ba wallahi Allah na sani da duk abin da ake nan yana kallon duk abin da ake nan Na ce bari ya yi liyaume don wani ranar da ta hasto fihi abasaru idon duna za su yi zuru su zuru mahufi'ina za su taho cikin sauri mukan shi'ir usan kansu a sama Wanda kana kallon tashi hankalin da ke sama kuna ji da yadda za a ɗauki rana a ɗauki wata a yi dusu jahannama la yartabdu ilaihim tafon idon su bai irsewa lebe da isa mana ido ɗaya kafa ba sa iya haɗuwa su da wasu rufe idon kawai ya yi juru-juru wa afidatuhum hawa zukatan su babu wani tunani a cikin kawai mutum ya ma sake dukkan komai ya za ya za a ko tunani da wani wa khasafa al-qamar nan ne aka shafe rana wata ana ta cewa al qamar yau an an yi khusufi a duniya sai ka ga ana ta dariya ana ta harkoki ai na ce aka ji ana cewa ai zo a zo garan fasfe dama za a yi kaza wannan ba matsala ne ba zai zo yi wuce bayan aya ce daga ayoyin Allah san sanfi aya ce daga cikin ayoyin Allah kwasan inda kuke zaune innan kuna cikin haɗari wa'annan halittu da kuke gani bayan Allah ne Allah na da iko a kansu to gobe kiyama za a kafa kai wata gaba ɗaya zama duku أي ذهب نوره وسلطانه حسكن سياته إيقوان سكرسن سياته وجمع الشمس والقمر وهما الشمس والقمر لم يجتمع منذ خلقهما الله تعالى بعد ما taɓa tara su ba tun lokacin da Allah ya yi a kowane yana kaya a inda yake amma ran nan ninkaya za ta tsaya tsar a tsayar da shi ma wata tsar a tattara su a yi da su inda za a yi da kuma a gaban idon ɗan adam ake ganin wannan tashin ne. wannan rana ta zo kusa wata ya zo kusa an haɗa su an wuce da su ina aka yi da su ta jefa su cikin jihar wacce jahannama jahannama da za a yi wa maƙiya Allah azaba rabbi sallimna ayyuka ma Allahu bainahuma yawmal qiyamati Allah zai tara tsakanin su ranar alƙiyama wa yukhsifu al-qamar asake watan wa tukwar shamsu rana lullube ta ba haske jariya ko ba duhu baki kirin in ka ga mutum da haske na imanin sarki ku za a zauna tulo sun mai yi kuza fanikin nan sannan a jefa da cikin mutum masu bauta su su duba su gani ranar da suke bauta ranar da suke gani ita take yin kaza ake zai gasa sun a jahannama liyar al'ubbad annahuma abadani musakharani domin masu bautar su su ga cewa ake bayi ne aikatan da su a kai masu suke aiki ba yara man abadahuma annahum kanu kazibina don masu bautar su san cewar su yi makaryata ne wanda suka tsora su kai makaryata ne ya kulun insanu waɗannan mutum zai ke hina yara tilkal falasili lokacin da zai ga wannan tashin hankali kalmus ijatu masu firgitarwa ainihin nafar ainihin khalas walfika kuma ma farakana wa alam madina ina makubuta ina wurin da za a tuta ne ina makwanta fakko mimma tarakana daga abin da ifato mana wa alamma mabina ya same mu aya ta sha ɗaya har zuwa ta sha uku Allah ta race kalla kiso ba wa zaraba wani wurin kuya yau kuma ya ƙari aila man ja'a li ahadun dunallah babu wani mahaloki babu wani wurin tsira ga wani maluki a ran nan ba wurin Allah ba wanda Allah ya yarda da shi shi kenan shi isa wata aya san da ke ta fasirru ila Allah al'umman annabi wallahi sun wuri ku mu gudu mu koma ga Allah mu fita daga dubarun mu ba su da mu duk wani wanda muke gani mun kama mu kyale in ba ƙur'ani da sunan manzon Allah ba sai dai manzon Allah sai dai karantarwarsa ila rabbika yawma idin al-mustaqar al-mustaqar yawma idin ila rabbik matabbaci mazauna ina wurin ubangijin karin lisa iri ibadi ga sauran halittu kaf falaita fi imkani ahadin an yastakira aw yahruba an dalikal mawdi' bayyuwa ga wani mahaloki baya daga cikin a iyawan wani mahaloki an ya safira ya samu wata kwata ya koyi ba duniya ba aw ya haruba Kuma ya tsere azzalikul mawdi dal la budda min qiqafihi dole sa sai an zo da shi an tsayar da shi da yake za amalihi don a fata masa da ayyukan ولهذا قال ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر za a ba mutum labari rannan abubuwan da ya gabatar da abubuwan da ya kasa ko yake bi yi amali alhasan wa sayyi dukan ayyukansa mai kyau ko mai muni fi wakati yi wa akhirih tun farkon rayuwansa zuwa ƙarshen rayuwarsa wa yunabba bi khabarin la firhu za a ba shi labari labarin da ba zai karyata ba ba dama ya motsanta za a ba da dama in kana son ba ka yadda da aikin ba ka yadda ko ba ka yadda ba Allah ne in ce ban yadda ba sai ake ko shi kenan wa kace hoye maka shaida mutum ce gaba kuwa wanda zai gaba zai san yadda za a sha da za a sha zaba, shi ke nan sai rufe baki hannu ima mutum shaida kafa ta yi wa mutum shaida fatar jikinsa ta yi masa shaida jikinsa farjinsa zai masa shaida in ya taɓa zina shi zai masa shaida har mutum ya zai na fata lima ta hikam alaina ba su ce an taƙan Allahun da zai an taƙa kulla kai Allah ta'ala shi ya kwafar da wanda ya sa kome yi magana hannu na magana mutumin har bai tuba ba gobe kiyama hannunsa zai ce na ɗauki hansi ko na ɗauki kuɗi ko na ɗauki ko da ku kuɗin mamanka ka ɗauka. Ɗan ba ta ba ba. ko da kayan mamanka kafafa hannun kafa ya mace da ko kayan babanka don da dama ya'ya tsammanin suke kayan ubansu nasu ne kayan uwarsu nasu ne to ba nasu bane ba balle kayan makwata balle kayan wurin aiki balle kayan kaya bikin Sano ala nafsihi basira san bari wannan magana dan adam ainihin basirun ne ala nafsi a kan kansa ya san abin da ya gabatar shi zai kansa ai sahidun basiratun din nan wa muhafabun wa muhasibun walau alqa ma'azira ko da zai ba da wani uzuri fa ha ma'azirun la tuqbal uzuru ne ba a karɓar fa bal yuqarraru bi amalihi ana tabbatar به da ayyukansa fa كما قال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حفيظا فكرنت لكتابك يوم دكانك كفاك حفيظا يا إسيك حسابي بنفسك دكانك اليوم يعني اقرأ كتابك kafa ainihin kafa eh, eh, bi nafsika ya isa waranka al yau hasiban alaika ka duba ka dubi duniya nan akwai wani abu yau idan kana zaune kana lasta kana lasta jama'a wani na rike da wani akwato kana cewa zan tsaya a nan sai ka ga ya far far ya danna in akwai takardu sai sai haka take malam yake mm, mm, mm. ya duba duk abin da ya faɗi haifa amma dai yanzu da za a yanzu ni ma kai kuskure a nan da Allah ɗan gyara nan ɗan gyara can ɗan gyara nan ɗan gyara nan shi ke nan ana cewa za a musamman da sai kuka muwa ne ga shi nan ya ɗauka ana lakta ana ɗauka ana lakta ana ɗauka wannan misalin kafin iya ne ana gamawa na kawai sai a printing a yi masa bayan da ake to galata ba haka yanzu duk aikin da kake ana nana aiki kakakaf ɗauka in wurin alheri ne su hatta kana bacci suna aiki ta kwanta da alwala ta yi kaza duk da za ka yi mala'iku na sai Allah ka gafa ana ta ɗaukan maka wannan ana ta ɗaukan maka wannan ana ta ɗaukan maka wannan shin ko wuri mutum ya shiga wajen ɗakin wata yare shi a sai ya kwana a ciki duk abin da aka yi a kwana ba ana ɗaukan maka in wuri idan ne mutum yana ta ɗauka kawai gobe ka kana tsayawa shi kenan sai sai sun kawai ga kofis nan kawai tun da so a duniya ma an yi kiran cikin da miliyoyi in ana so ne tsammanin ka kan Allah amur ta tafawwalu ta ke kawai a fasar da kofofuna kowa ya zaga kofin da ina so da kofin wane da kofin wane zai karanta da karanta kowa na karantawa in kana son ka gasa kama kawai da ka ɗauko a karanta ga lokacin kana ta fama da kanka ba ka karanta na wani rikicin gaban ka ya ishe ka sai dai kana duba kaga kofin ka ce za ka so kawai kuma ka kanta kan ni fanna jin zan tsallake ne fa ina jin gakaba gakaba gakaba kafa ga kafa kin ne zanan to an ne mulakin hisabiya kana jarrabawa kana ko yanzu akwai jarraba da kana rubuta jarraba dama a kwamfuta ne ko kana dannawa kana dannawa kana gama jarraba da result din kai jarrabawar ka gama da inda duk ka rubuta kana rubuta fam kaje ka kana rubuta ka kana rubuta ka duk sai an sai ka mata yadda za ta yi maki gaba ɗaya dama kaza za ta ba shi kaba a ba ba ana gama kawai da shi da jarraba da karshe an ga dama a jin kusa da ita tula mitin ne za a yi a ga an faɗi da yawa ko an ci da yawa ko an yi mene da yawa da wani kulliya kumbiya da za a sake a kayi da su sai da ta amma daga an gama wasu kakkaɗo ka za a sa wata wahala ɗan adam ma ya saka me ya zaton kuma halittun ɗan adam Allah sai ga littafin ta kitabaka ka duba fa kitabu ne kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba fal abdu wa in ankara bawa ko da zai musanta aw zara amma amilahu ya kawo uzuri ai min sauki wannan ban sani ba wannan ni ban sani ina fa karhu wa atzaruhu la yufidanihi shay'a Musan musantawan sannan za ta kudurin da zai kawo ina ba su amfanansa da komai jama'a alaina sai badiru bil a'malis haƙi saba kafin bakwai ina su aku ya shahadu alaihi uku saboda jin mutum zai mutum shaida wa basaruhu ido zai shaida wa jami'u jawarihi kai a takaice gaba ɗayan gaɓaɓuwansa bi mata na Amalu. a gaban Allah wanda ita da yin zina farjinsa zai ke ya ubangiji ta baraka wa ta'ala zinan da ka hana shi ya riga ya yi shi wanda ya taɓa zina sai dai in ya toba tauba sun na tsawa don a sa'ibu mina zambi kamar lagun kuma a bainar jama'a a ce haka ustazu yake a ce haka alhaji yake a ce malama da muke kallon kamar nan haka take a ce hajiyan haka take suka mutum ɗin a gaban ƙaya za a tauri a gaban malamai a gaban iyaye a gaban mafi kallon ka da mutunci ko wannan tozar ka kaɗai ka isa mutum ya shiga sakamakon za a tozar ka Allah ka taimake mu mutum jawarihu za su ishe da bi ma kana yaman wali annas ta itabahu kada zahaba ba shi uzuri ya tuba ya riga ya wuce ko wa zala nahu فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون رنا لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم أعطوا قدر قدرنسوا بإمكانسوا ولا هم يستعتبون كما بما تعبوا ضربوا wannan سوني ne ƙarshen na da نعم ماذا ce haka ne in Allah ta karɓa abin suna hannun Allah Allah na goge zunubai masu koma alheri tun da dama ba ka ga babban abu Allah ma rufa mutum asiri ba sani ba to da zai koma ga Allah ya yi taubatun na so ubangiji tabaraka wa ta'ala na da ikon yafewa idan ya yafe shi kenan me ma'anan gafara dama gafara ma'anan ta rufa asiri kaga ba za ta wani asiri ba al-gafaru adullu eh, abun abun kunya shine in an wa mutum gafara an lullube da laifin da jama'a lullube an gode shi saboda haka nan babban matsala tuban nan Allah mun gode ma da ka ba mu wannan dama ta tuba ka ba mu iko mu tuba kuma ga shi harima Allah na murna da mutumin da ya tuba sama da yadda mutum kan yi murna kayansa da ya samu bayan ya bata Allah na son mutumin da ya tuba Allah na son mutumin da ya nadama ai kaga martaban Adamu da yi zunubi ta fi martaban sa kafin ya zunubi Allah ya ɗaga ki tun da tuban da ya yi tuba ya yi irin wani karyon wanda ake neman bawa a kai. Allah ce da kana shigowa kana yi min magana magana mai mulki wanda baka taɓa laifi ba da shi lokacin da kai abin kunya yanzu kana min magana magana bawa. Kai dai Allah ya ba mu ikon nadama. mu tsaya ka nuna mana laifukan mu kowanne laifinmu mutum ya yi nadama kan wannan laifin kwara guda ɗaya ta inda zai tubar wa Allah batun da tau kuma sauran an karba ko ba a karba ba sai an yarda Allah a yau duniyan nan ba mutumin da zai ce maka an karɓi banka sai dai a ce maka wanda yi kaza wanda yi kaza an karɓi banka ba shi naka ka yayi daidai ko bai daidai ba sai dai kai ta yawan yi yau ka ga sahabbai wanda yi laifi ka ga durin da suna sa sai ya sadaka durin da suna sa sai ya sadaka durin da ita na ainihin ya ga ina da wata duka ke kai ni ne fa na yi wa Allah wannan laifi wannan abu Allah da kina sadaka ko ka gafa min an ta min akan kaza sahabbai ta kuna me yazo kan kana ba me yazo kan kana ba yi na ma mu mu ne ba da aula da wannan su suna zaune da annabi annabi ya an gafarta muku qur'ani ma za ce an gaban da kada taballahu kaza kaza kaza amma dukkan kalle su kowannen su ka dubi umar saboda mutu da yi da annabi a sakau a ainihin sulhun hudaybiya a koyaushe kawai sai ya dubayi yan yanta. ko su zai yi bayi yan karfi Allah na riga na yawa mazan Allah laifi ga kifa annabi ya ya ce Allah ma ya ce an yi kaza suna zana amma yan ya tuna shi ne wa ne Allah kuma an kallo da mu a wurin waye muka kaban ba laifi ne ba tunda annabi ne ce a je a kowa je a ce yanzu gida za mu koma ita ni ba mu koma gida ya rasulullahi ba kai ne ka ta mafarki ba mun ce za mu shiga makka za mu kai ka makka yau a yi tsawon da sauransu za mu zauna muna jin tsaron nan? waifin in suka mutu ba wata za a kai su ba mu in mun mutu ba aljanna za a kai mu ba a karke haka yake sai ya za a ba mu kaskanci ba da nama kawai shiga ifaka sai sai da na sai maka an yau barkin na sai maka yau ne za mu shiga wannan bai masa ba ya shuya ya suka ya samu abokan sa Umar Abubakar ba wannan mutum ba annabi ne ba wannan ka ba karon da bai haka yake sai rike imani da shi suka fi kawai kuma zuciya ta zo ta girgiza shi ta kuma amma a haka da igiga daga baya aka zo kaga ina saka ne kan nan Allah ne ma amma duk da kai na ga yayi laifi annabi na magana yayi magana shi wa wurin fa laifi ne da eh, shi fa fadan da yake yana so ne ya ja gaba ya buɗa annabi shi ga maka aka yake sai yi ko da a tsara ranfa suka ce ya bari to sai wanda ya je din nan sai ya shiga to yana da ya faɓa wa Allah ya kamata da manzon Allah ya ce ainihi a koma gida shi haka yake ya sai haka yake kawai in ji ku zama kai ce kaza ka ce na'am kuma bayan ta ambali bari tsaya na tsaya shiga a matsala za ka shiga to muku ba wa'annan ake magana ba laifi ne ga shi kurukuru sai karin kanka ka yadda abin da ka aika sannan laifi ne la kawo mai yukon tuba na talatin to aya talatin da bakwai nam. a cikin ayan ma kenan ko kullu nafsin kullu nafsin ma'ana dai in ba ayan ce duk wata rai rahinatun kan kama ta bima ta da abun da ta aikata kowace rai ana kama ta da abun da ta aikata ta samanin ke da me Eh, talatin ne da takwas kullu nafsin bima kasabat shine min fa'ali sirri wa amali su'i rahinatun ana kama ta akan abun da ta aikata bima biha muhiqatun bi sa'iha shi kenan hmm? a cikin ina ai ba shi da ba shi da ƙarfi motsa kada ulzima wani ƙoha an riga an sa igiya a wuyanta wal gullu da sakare fi ha. wa tawjabat bihi al azaba illa ashabal ilm su kan wa'annan Allah bai kama su eh, eh? ban ji ba a ai su babu ruwan su su ai bayan Allah ne ba a ce musu sai kaza ba ba su san wahala a kan ba wurin azaba ne ba an kai su ne don ai musu azaba ba nan ne wurin zaman su yanzu ba su zami ba da mala'ikan da ke zaune a aljanna da mala'ikan da ke kula da wuta da mala'ikan da ke zirga-zirga tsakanin sama da sama wajen su tsaye wancan aikin sai shiga cikin jama'a ko ko da kaza ya kai wuri kaza ya je ya samu kaza ya je ya samu wannan ko an aje shi su akan wuta yana kula da wa'inda suke abun nan sauran su duk ne wannan jin zafi jin daɗi jin menene kan adam ne na'am na'am با ما ما کې نه با ما ما کې نه به کار ما خوتم پر اما ونا آجے در ما باتی نہیں الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد وإياك نستعين نستعین اتنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أدمنا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين